yau yammacin juma'a 11 ga watan juma'a ula shekara ta 1442 da kuma shi ne ya zo daidai da 25 ga watan 12 miladiya ta 2020 karatunmu da littafin minhajin muslim na sheikh jabir al-jazairi muna magana akan abin da shafi hukunce-hukuncen aure a musulunci yau kuma za mu tashi tisali ta salisa madda ta uku fil khul'i mala ce wajen abin da ake cewa kul'i abinda bahaushe yake cewa kul'i larabci ya dauko aka ce alkul'u da ka'un shi kuma sai kawo kafin sai ce kul'i shine mace miji ya yanka wa mace kuɗi ta biya shi don su rabu abinda ake ce kuɗin fansa wance ta fanshi kanta wance ta biya kuɗin aurenta wance ta saki kanta biya kuɗin da za a sake ta a kai shi shake cewa kul'i a musulunci mala yake ta'arifuhu abinda yake ce khul'i al-khul'u huwa ibtida'ul mar'atu min zawjiha al-karihatu lahu khul'i shine mace ta fanshi kanta daga hannun mijinta wadda aka zo aka waye gari ba ta kaunarsa ba ta sansa ana zaune da ana zaman aure cikin rufin asiri sai aka zo aka waye gari ba ta son mijin za ta fanshi kanta ne bi malin da dukiya ta difahu ilaihi za ta ba wa mijin wannan dukiyar liya ta kalla an ha domin ya kyale ta ta kama gabanta ya zama babu shi babu ita kaga idan har miji shi ya kimaci ya nuna baya son ta baya kaunarta kaga ai abin ya zo da sauki sai ya sake ta sai ta kama gabanta to amma yanzu ana zaune shi mijin yana son a barsa yana son matar yana son zama da ita to amma ita ce ba ta son shi shi yana son ita ba ta son shi to ya nan ba ta da ikon ta sake shi to sai ta biya kuɗin da ya kashe mata na aurenta ko a yanke mata kuɗi ta biya ko ta ɗauki sadakin da ya ba ta mayar masa shi aure ya lalace an gane sannan malamai suka ce an ɗauko shi ne daga khala'a thawbu cire tufafi saboda ita mace ai tufafi ne ga namiji an gane shi sa Allah ya ce an hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna Allah ya ce ku tufafin mata ne ta yadda kuna rufa musu asiri kamar da tufafi ke rufe musu asiri su ma suna rufa muku asiri kame da tufafi yake rufa muku asiri da aka yadda ka san zaka cire tufafi to hakan nan ita ma mace take cire miji a jikinta idan ita tana son ka kai baka son ta sai ka sake ta idan ita ba ta son ka kai kana son ta sai ta biya kuɗi addinin musulunci ya tsara haka ne saboda kada a zalunci wani la darara wa la zirar kai baka son ta ba a ce dole sai ka zo ita ta cuce ka ba sai Allah ya ce ka sake ta ita ba ta son ka ba a ce dole sai ta zauna da kai ka cutar mata rayuwa ba sai aka ce ta biya ka kuɗi sai tafiyar ta musulunci ya ƙara wannan ne don tare wata barna mai tsanani da za ta iya faruwa idan ba a yi haka ba idan musulunci bai ba ta wannan ƙofar na ta biya kuɗi ta fanshi kanta ba kuma ba ta ƙaunar ka za ta iya kashe ka haka ne ka kwanta bacci da daddare kana ta shari, ka ɗaga hanci ka ɗaga baki ta tashi fitsari sai dai ku a jana ce a sama itace ta kashe ka mana Tazo da wuka tazo da poison to amma idan ta san tana da wannan kofar sai ta biya ka kudin ta shikine ta kama gabanta ana yin hul'i idan mace ta rasa abu guda biyu a wajen daya dayan biyu a wajen miji iza idan ta kyamace shi a babun khalqihi ko khulqihi khalqihi ko khuluqihi halittar ka ne yanzu ba ta so haka kawai ita halitta ka yanzu ba ta so yanzu kaga halitta ka ba ta so da kun yi aure lafiya kalau sai Allah ya jarrabe ka je kai accident bakin ka ya koma wani gefe hanci ka wani gefe ko kuma ka samu paralyze sosai ya same ka samu paralyze ko wani abu kawai ita ga ita mai wannan cutar mai wannan abu ba ta so shi ta aure kai dan gayi eh yanzu ya zama Allah ya jarrabe ka da ka samu matsala to sai zama a halittar ka taki ba ta so amma da lafiya ta aure ka tana son ka tana kamar ka to da a bari ta ma wata illa mai muni to sai musulunci ya ce ta biya ka kuɗi sai ta kama gabanta an gane ko kuma halinka da ka aure ta mutum ne kai masjid biddin kana son addini sallah lokaci biyar azumin nafila wajen karatu komai kana so ita ma ga ta mutamassika biddin tana da addini daga yin aurenka sai aka waye gari ka fara samun matsaloli baka fita sallan asuba sallan ma ka tashi karfe goma da safe ka hada da wankan ka na fita anguwa na fita aiki da wankan ka da alolaka ka kai a bayan gida kai sallah sai ka fita azumin da kake ka daina sai ta gari a addinin ka yanzu ɗabi'unka sun canza muqaddara ko addinin ka bai canza malamai suka ce ka ɗebo wasu ɗabi'u da ba naka ba misali ka fara neman mata da ta aure ka san kana yi ba ko ta aure ka ba ka yi da ka aure sai ka fara ta fara ganin kana neman mata sai da ci a awa ne ba zan yadda yana zaune ka je ka ɗauko cuta ka kashe ni ba tana gaskiya ko ba ta da gaskiya to yanzu anan an ba ta dama tunda ba za ta yi sakin ka ba sai a ce ta biya ka kuɗi sai ta fanshi kanta an gane ɗabi'un ka suka canza wala Allah ta sani wala Allah ba sani ba Sheikh Nasir Sidi a cikin fatawar Sa'adiyya yake cewa ɗan sigari in yana shan sigari wannan sigarin na cutar da har matarsa har yayin da zai haifa ma nicotine content din yana shiga cikin jininsa ai ya shiga cikin jininsa yana ci bi har cikin tsazan yaran yaransa zai cutar da su matarsa ma zai cutar da ita yanzu sai da baka shaye-shaye ka ya aure sai sa fara shaye-shaye sai ta a kar ka zo ka lalata mata rayuwa ta ce ta sa haƙura da auren yanzu ya za a yi to nawa zaki biya ni in je in nemo yar kwaya iri na mu zauna mu ta auren tare shikenan sai ta biya kuɗi sai ka je ka nemo yar sigari za a samu ba ko da ba samu wannan ba ka yi sokoto haka na ina ka tsina ma ba eh ka tsina ma ana samu kaga mace iya mace amma za ta banka su garuta eh sannan a ah, mara yake cewa gaba hukumuhu hukuncin kuliya musulunci alkul'u ja'izun mali yace iya ya halatta sosai ma in istawfa shurudahu mali yace amma da sharadi idan har Kulin ya cika sharudan sa li qawli sallallahu alaihi wasallam da sabin ni qais annabi sallallahu alaihi wasallam dalili anan mali yace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga matar sabit ibn qais wa qad ja'atuhu taqulu an zawjiha ta wata tsaya gaban maiki sallallahu alaihi wasallam ta tsuguna gaban annabi tana cewa ya rasulullahi ta ciya ya manzo Allah ma a'tabu alaihi fi khuluqin wala dini tace wallahi ya manzo Allah tabi ibn qais na bana san shi bana tuhumar sa ababun dabi'unsa lafiya lau wala dini rukun sa da addini wallahi lafiya kalau ba da matsala ko dai da nan walakin ni akrahu al-kufra islam sai dai ina gudun butulci a cikin addinin musulunci dan na san ba zan masa biyayya ba saboda bana kaunar sa bana san shi bana na ƙaunarsa da haka wannan zai sa ba zan iya masa biyayya ba shi yasa musulunci ya haramta auren dole wannan amma ya auren da soyayya ta waye gari ba ta san mijin ta kaga in ta waye gari ba ta yi masa biyayya ba ballantana kuma wadda kuma ba ta ma san ka aka yi auren ta ce ya manzo Allah in nayi haka ina gudun kada Allah ya kona ni kada yanzu in kafirce in bijirce wa Allah idan ba zan yi masa biyayya tunda bana kaunar sa an gane faqala laha annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mata aturiddina alaihi hadiqatahu zaki maida masa lambun sa da ya baki a matsayin sadaki zaki maida mishi qalat na'am tace wallahi ya manzo Allah na yarda da malam na nan da ga mu kullun lambun shi zan mayar masa a kyale ne, fa qala rasulullahi li zawjiha annabi sai ya ce mijinta aqbilil hadiqa nace ya kai sabitu duk da kana santa kana kaunarta ka karɓi ma kullun lambunka karɓi lambunka da kamata ba ta matsayin sadaki wa tsallika ha ta tsallika ka sake ta saki ɗaya sake ta saki ɗaya nan na daga cikin inda muke da tattaunawa kai akwai hikimar Allah maɗaukin sarki wajen sa kul'i ya faru kamar yadda Allah yake cewa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an bai halatta idan ka ba mace kudin sadaki ka aure ta Allah ya ce to bai halatta ka karbi wani abu a abin da ka bata ba komin ganganta Allah ya ce kada ka yadda ka karba illa an yakhafa an la yuqima hududallah Allah ya ce sai idan idan suna jin tsoro tsakanin mata da mijin ba za su tsere dokokin Allah ba ita matar ta tabbatar da ba za ta iya masa biyayya ba kawai saboda ba ta san sa kuma yana faruwa miji yana auren mace shi sa ba a gane asalin halin mutum sai an zo an zauna sosai miji lokacin da yake neman mata zaka samu kamar in ya aure ta aljihu zai dinga sa tana yawo da ita kamar aljihun sa amma daga an yi aure sai asalin halayen shi su fito fili ashar kai tana cewa ya mare ta ya dake ta ya tsine mata ya zagi iyayenta ya yi kaza wanda lokacin tana so ya duk ba za ka ji wannan ba ko na sha ba ku labari ku kula idan namiji yana neman mace kan yi aure don ta kira shi waya za ka gane cewa budurwarsa ce za ka gane matar shi da budurwarsa za ka ji ya maƙe murya yana binta a hankali idan bai aure ta ba yana binta a hankali haka ne ba amma daga ya aure ta in ya buga waya mene to mata su ce eh wallahi kada ka yi tsammanin su mata mene mene mene idan eh, ma kaza kaza to naji naji naji mata su ce a magana akwai gyara a'a amma idan ya je wayar in ka ga budurwar shi ta gira yayi charaf ya dauka Ok, hello kina lafiya sarki ya kike kina kula mana da kanki ba wannan budurwa ce ba matar shi bace an fara da i love you an gama da i love you amma ita ma ba ta lokaci ta kuskura ta shigo ka gani ai sati biyu ko wata daya biyu ko ita ma an tabgo mene mene to na ji ita ma an maida ta wancan layi kuma na ga kai ka san ya salam to idan asalin hoton mutum ya fito kowane mutum a jikinsa mu kula wannan sunna ce ta Allah kowane mutum da kake gani a tare da shi a jikinsa akwai abin da baya so mun kula da wannan ka samu akwai mutumin da shi Allah ya kaddara komai zai iya dauka ma kare kara yadda masa reni akwai na ba akwai wanda za ka samu shi kuma yana da a akan komai amma kar a bashi da yunwa kamar namiji duk ma duk duniyar mace abin da take so shine rarrashi malamai suka ce mace ta fi jariri bukatar rarrashi wallahi baka da shi baka da hanyarsa idan za ka dinga rarrashinta za ta je ta yi tuya ta ciyar da kai abin da take so kini suka rarrashi ta amma duk arzikinka duk dukiyarka idan mace tana samun hantara da rashin rashi a wajenka wallahi ta kwammace ta fita da gida almajiri ta aure shi bai da kuma da ke rashinta za a ga miji mace mijinta ya mutu ta yi aure tana tana tsohon mijinta bai da koyara. mene shi Allah sarki wani ya shigo gida ya ce zai mace cakulkuli shi mun kaza ya min kaza wani shi kuma ya shigo gida abu san kam dari da ya shigo fuskar atirik in ya shigo gida butoci suna gane ya shigo daga ya shigo ball shot tana zai fara to irin wannan idan mace to ta kai ita wannan ba za ta iya ba akwai ta ce malam sai an raba auren nan na ce me yasa ta ce ni na kuso duk abin da zai mun mini da shi amma sai dinga ce min yar matsiyata ita wannan ce ko matsala ta da shi kun ga labarin nan waye matsiyatan to shi ne ta ce wallahi malam ba zan zauna ba kaji na ma rantsuwa na ce ina ji ta ce wallahi ba zan zauna ba wallahi kaji na ce wallahi ba zan zauna ba na ce ba yi hakuri ba komai ba komai na riga na rantse ba zan zauna ba tun da ya ce min yar matsiyata na ji a barnin kuma gidan matsiyata ya nemo da ba yar matsiyata ba su je su ci ba abin da ba tsiyan ba hmm. ita wannan shine kawai kalmar da ya faɗa fa kuma shi mijin ya zo ya ce malam tsautsayi ne hmm. ta ce ta ji ya nemo wadda ba zai ƙara mata tsautsayi ba amma tun da ya ce iyayenta matsiyata ba za ta zauna ba ta yadda komai ya mata amma ita da ita ai ya saba zagi na ya zagi uwata ya zage ni ni ya ce min muna ya ce min baka ya ce min tsautsayin aure ya ce min kaddara tace duk na jure duk abin da yake tace ban taba daga daga kai ma na kalle shi balantana mai fada amma tun da ya tsallake ce min yar matsiyata to malam ba zai yi ba kuma muka hakura dole kun gane shi ne jiya kowane mutum akwai abin da bai so akwai abin da za ka ga ana wa wannan mijin a gidan haya kuke sai ka ce ta la ilaha illallah la ila ya ga sa idan da ni aka wannan abun ba da nayi saki fi miliyan kuma tun shi yake ga kuma ta san ba ta fara ba din sai zai yi sakin amma ga wani can Allah sarki an maida shi waina ana ta jujjuya shi yadda ake so kowa kuma za ka kai abin da za a masa yayi hakuri kai ba za ka kai hakuri ba abin da za a maka yayi hakuri shi ko ba zai yi hakuri ba to haka Allah ya tsara rayuwa kowa da abin da bai so shi yasa manzo Allah ya ce al-arwahu junudun mujannada zukata sojoji ne da suke haɗin kai domin yin yaƙi idan ranka yana son abu raina yana son abu to sai mu so juna kowa ne ya sha faruwa da shi yanzu a nan akwai mutumin da baka taɓa kallon shi bai fara zuwa masallacin nan za ka kawai ka ga fuskar shi ka ji kana ƙaunarsa kana son sa me ya ka da shi babu akwai wanda kuma daga kaga ya zo masallacin nan kana ganin shi sai ka ce kai yau karatun nan a radi ba zan je ma sai ka tashi ka fita baka taɓa ganin shi ba sai kawai sai ka ji ni bana son shi bana ƙaunarsa in aka bibiya akwai abin da ran shi yake so kai ranka baya son wannan abin ko akwai abin da ranka yake so nashi bai so idan ka'ida ne idan ranka yana so ran shi yana so za ku so juna idan ranka baya so ran shi baya so za ku so juna idan ranka yana so ran shi baya so ba za ku so juna ba ranka bai so ran shi yana so ba za ku so juna ba duk aure in ka kula idan an yi zaka samu tana son kana son ta to zaka samu tana son abu kaza tana so tana son kaza haka Allah yake tsara sai ka samu 70% 80% tana so kana so a waje kadan kadan zaka za ku saba an gane kana son kaza tana so kana son kaza in an zo magana miya ina son dan wake ina so nima shinkafa da wake ni kaji mayu duk mai da yaji suke so mata da miji ina son kaza ina so an zo magana kubewa ni na son kubewa sai ta ce wayyo abi yelolo ni ba na so ba na so ba na so an yi tarayya kaso 80 kaso 20 aka saba wannan dama yana faruwa a sunan rayuwa to ma idan mace shi yasa Allah ya cewa fa in khiftum alla yuqima hududallah idan kun ji tsoro ba za ku iya tsaye da dokokin Allah ba kai da matar fala junaha alaihi ma fi maftadat bi Allah ce babu laifi Allah ce kawo aya ce to babu laifi ita matar ba za ta iya biyayya ba ba za ta yi nayi bari na bari ba Allah ce babu laifi ta fanshi kanta babu laifi anan ta fanshi kanta biya ku ita kama gabanta an gane ah, sannan akwai wasu abubuwa da malamai suka lissafa kafin a yi kulu'i dole sai sun faru ba a yi wa mai ba a kulu'in mace ba tare da sababi na shari'a ba ita mace ba a yadda ba a yaddan mata ta nemi kul'i ta nemi ta biya mijinta kuɗi ba idan dai ba wani sababi na shari'a mijin ya saba ba mun gane sannan hmm. shi yasa akwai hadisi annabi yake cewa ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaquha duk mace ta kuskura ta nemi mijinta ya sake ta fi gairi ma ba'sin ba tare da wani dalili karbi a shari'a ba fa haramun alaiha ra'ihatul janna annabi ce tana aljanna ba za ta ji kanshin aljanna ba ya haramta gari ta kanshin aljanna lantana ma ta shiga yanzu kaga abin da yake sa wasu matan suke neman kul'i idan da kana da dukiya kana arziki ta aure ka Allah ce kawo jarrabawa kasan san juyin juya hali yana juya da hali da yawa Allah sai jarrabe ka sai arzikin ya tafi babu kawai miji ba ta san ka ba ta zauna ba to malamai suka ce anan ko da ta biya kuɗin kul'in an ji ta tafi amma ta aikata haram saboda uzurin nata ba karɓe bane a shari'a idan kuɗin ya dawo fa ba ta yi aure ba sai ta eh o oh, sai ta dawo lalle ma kaji bayan Allah sai ta dawo kudi ya tafi ta tafi kudi ya dawo ta dawo ni ka tafiya ba sai ya tafiya hasbunallahu wa ni'mal wakeel malamai suka ce wannan ba uzuri bane karbi a shari'a sannan suka ce idan miji zai mace kishiya kaga wata kishiya ce ita ba za ta zauna ba ka ce to ya za yi ta ce zan biya kuɗin fanshi kaina don ni gidanmu birki ta kuɗi ne mama ta ita kadai ce da haka ni ba za a gidanmu ba a mana kishiya wannan malamai suka ce <laughs> wannan malamai suka ce ba uzuri ka a shari'a ba za a karba ba saboda wani abu ne da Allah ne ya ce a yi kuma wannan abin da kai ba zai cutar da ita ba ba ta baka saba Allah ba kai an gane sannan hakan nan suka ce idan aka samu wani abu na zamantakewa haka a babin zamantakewa ne aka samu canji wadda canjin ba zai cutar da ita ba haka shi ma ba a saba yadda ta nemi kul'i ba da haka duk matar da ta kuskura ta aikata wannan abu biyu ya iya faruwa da ita Allah yana iya jarrabanta an gane shi yasa nake gaya muku kai Allah ya Allah ya Allah ya gane Allah Allah ka sa mana matan mu aljanna idan ba mace ba waye za a mata kishiya ta kashe aurenta ku gano sannan idan ka a wajen mijinta za a mata kishiya ta kashe aurenta ce ba ta zama ta yi ta rigima sai an sake ta sai a sake ta na ganin ta huce ta huta na huta na rabu da kaya ta zo gidansu ta zauna shekara ɗaya shekara biyu shekara uku babu miji wani mai mata biyu ko mai mata uku zai zo ta makalkale masa ta dinga buga mai waya dai da nana ya zo a gama abin sai ta auri kuma mai mata uku ta zama ta hudu hankali ko auka na'am na'am to wani shi yasa ba fulatin ne aka ce mata ba hankali na gani akan uwata fa Ya ce mai bare ya ce to mama ta muna zaune babanmu mu zai aure ta ce sai ya sake ta ba mu ya sake ta koma eh, bayan danga da diki ta tsanono ta raba kowa a gida aka zo aka kawo wata mata sai an an mata ta tatsa ta ba ƴaƴanta sai mu mu karo karo karo sai mu mika mata shi yasa aka ce mace ba hankali ce an yi na gani akan mama ta yi <laughs> eh sannan malamai suka ce akwai ka'ida ba a yin kul'i idan mace tana son mijinta wai saboda iyayenta sun ce ta rabu da mijin ka sa akwai iyayen wayannan uwa sai ta shiga gidan miji gidan yar ta kane kane ubanta ya shiga kane kane sahana matar su zama sakat to wannan matar idan har tana son mijinta uwa da uba suka ce ba za ki zauna da shi ba to haramun ita mata ta yi hul'i ko da iyayen za su biya kuɗin haramun kar ta yadda ta yi rabu da iyayen ta yi biyayya ga mijinta saboda yanzu wajibinta shine mijinta ba iyayenta ba Aisha ta ce ya manzo Allah aljannan na mijina wa na ina manzo Allah ya ce ina karkashin kafar iyayensa ta ce ya manzo Allah aljannan mace fa ya ce ina karkashin kafar mijinta biyayya ga mijinta ne yanzu a gaba da biyayya ga iyayenta an gano na wasar kuwa ita mamarta da ta ne ku gane sannan mamarta da ta ce sai wannan ya saki yarta ita yanzu idan aka ce mijin mijin baban mijinta kenan baban yarinyar ba mm. ita ma uwarta uwarsa ta ce kai ma sai ka saki ta za ta ji aranta amma mace ta tashi rigima sai ta manta da ita nata matsalar sai ta dauko ta lafta wa yar wata matsala an gane wata mata ta ya aure matar ba ta haihuwa sai ta hura wa matar wuta ta hura matar wuta nace in naga kima kina da yaya a gidan miji tace eh mana nace zai dan Allah ya jarrabe ki kika aurar da yarki ke ma take irin wannan halin aka sirka take ma yarki irin abin da take yarki ke wani ya zaki ji to ce to ina wani din suna haihuwa nace in Allah ba yanda baya juyawa ina ruwan Allah kuma kun gano sai wai wani jinin sai ta manta da ita ce abin ya same ta yanzu da itan karan kanta na bai sanata za su mata haka to amma sai ta manta ta ajiye na gefe gaba daya ta biya bukata na minti goma Allah ya ganar da matan shi miji idan mace ta nemi hul'i ba ya dai rike ta da ya cutar da ita ba ya ce to ba kya suna ko to ba zan karɓi kuɗin hul'in ba kuma za mu zauna mu ci gaba da gashi ne ba yadda ba idan ya ƙi yadda ita kuma ya zai cutar da ita to yin sai da je gaban alƙali sai alƙali ya kira shi idan alƙali ya kira shi sai masa bayanin cewa wance wance wance wance ta kawo ƙara kuma tana so a rabu in yace alƙali ni ban yi ne sakin ta ba alƙali sai ya ce to babu laifi baka yi niyya ba eh alƙali sai ya ce nawa ka bata sadaki ko da yayi niyya ko bai niyya ba yanzu alƙali in dai har alƙali ya tabbatar da ba ta son sa alƙali da dama ya yi rubutu ya buga stamp ya karbi kuɗin ya baka shi ita alƙali kuma ya ce to ke kuma kama gabanki na karɓar masa kuɗin alƙalin musulunci na da wannan ikon in yi yace alƙali ba zai karɓa ba malamai suka ce sai kai baitul mali sosai baitul mali za a kai in wanda ga wanda mai karɓa yi ta biya yanzu miliyan ɗaya bai da konira bai da konira ba wanda ya karɓa bai rage asara amma in yi zuciya kaga sai akai baitul mali to shi sa musulunci ya tsara wanda ma ka karɓa kamar yadda kai idan baka son ka haka ce ka sake ta hakan baka son ka haka ce a haƙura shi sa Allah yake cewa fa yawai za tsallaqtumun nisa fa balagan ajaluhunna idan kuka saki mata suka kai lokacin su na idda fa hunna bi ma'rufin aw sarihunna bi ma'ruf Allah ya ce to ku rike su da kyautatawa a cigaba zaman aure ko kuma ku kyare su da kyautatawa wala tumsikuhunna diraran ta'tadu Allah kada ku yace kada ku rike mata fa domin ku cutar da su wa man yaf'al dalika Allah ya ce duk wanda ya rike mace bai santa bai kaunarta dan ya cutar da ita wai matsa mata har sai ta nemo kudin fansa ta bashi baya santa amma ba zai sake ta haka ba shi ya san baya santa sai ya dinga hura mata wuta in ta matsa ta ce mai gida me yasa kake ma haka ne ka sake ni wani sai ce a'a saki din ba zan yi ba amma ai musulunci ya bace wata kofa yi haka ne ga mun jiya ya ce matarsa ba zai sake ta ba ba zai sake ta ba da haka tunda ba zai sake ta ba ai musulunci ya bada wata kofa me yake nufi sai to wannan Allah ya haramta yasa Allah yake cewa dizaran bi ta wa man yaf'al dhalika Allah ya ce duk wanda ya kuskure hakan ji Allah faqad zalama nafsahu Allah ya ce ya zalunci kansa wallahi kada kai tsammanin kawa mace ka zalunce ta ba ka zalunce ta ba wala tattakhizu ayati llahi huzwan Allah ya ce dan idan ka rike ta ka dinga musguna mata kana cutar da ita Allah ya ce daidai yake da ka rike ayar abun wasa Allah ya ce kar kai ka zo kana yi Allah ya ce wa zukuru ni'matallahi alaikum kutun tun ni'mar Allah akan ku fa wa ma anzala alaykum alkitaba wal hikmata ya'izukum bih ga abinda Allah ya saukan muku da littafi da hikima Allah ne fa da kanshi yake muku wa'azi dan Allah ya san namiji na da wannan zalincin kuma abin yana cutar da mata sai Allah ya ce Allah ne fa yake muku wa'azi wattaqullaha Allah ya ce bayan na muku wa'azi Allah ya ce kuma ku kiyaye dokokin Allah wa alamu ku sai annallaha bi kulli shay'in alim duk abin da yake cikin zuciyarka idan ka rike yar mutane dan ka musguna mata ka takura suka cutar da ita Allah ya ce na sani kuma sai na saka mata Allah ya ce na sani kuma sai na saka mata akwai wata magana da malam yayi wadda na ce za mu warware ta ba inda malam yake cewa ya kawo hadisin manzo Allah yake cewa aqbil hadika ta zalika ta zalika ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka karbi lambunka ka sake ta saki daya to malamai suna tunawa shin kul'i saki ne ko lalacewar aure ne jumhurin malamai suna ganin cewa shi kul'i lalacewar aure ne ba sakin aure bane kamar yadda ibn taymiya yake faɗa haka ne imam shafi shine maganar sa kuma ne abin da yake cikin littafin al-mughni ibn qudama da al-insaf da rawat na ibn qayyim da al-muhalla ibn hazm da kuma majmu' fatawa da zadul ma'ad ibn qayyim da jami'a ahkamin nisa duka wannan malaman sun ce kul'i kul'i ba saki bane lalacewar aure ne mu gane bambanci kul'i lalacewar aure ne ba saki bane kuna ganewa kuwa saboda an samu nassi da ya nuna jawazul kullu ibada tazlikatai nassi ya nuna ana an yi kulli a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a tsakanin mata da mijin akwai saki biyu ya saki da saki daya ya saki da saki na biyu suka suka yi kulli a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane inda a ce kul'i saki ne kaga yanzu wannan kudin ya zama saki na nawa na uku ba to amma da suka daidaita ta dawo da kudin ta ya dawo da kudin ya bata kuma ta koma suka ci da zaman aure mun gane Abdullahi dan Abbas kaga ne shi na ke turjumanul Qur'an ai wanda ba wanda yake shiga a cikin sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne ba shi tambarin cewa in dai kana so ka samu wanda yafi kowa gane ayoyin Qur'ani ka same shi ya karanta faɗin Allah da ke cewa talaqu marratani Allah ya ce namiji na daman ya mace saki mace saki daya saki biyu Allah ya ce daga nan fa imsakum bi ma'rufin ko dai ka rike matar da kyautawa kamun ai saki na nawa na uku ba aw tasrihum bi ihsan ko kuma ka kyale ta ta tafiyar ta kada ma ka dawo da ita ballantana ai saki na uku wala yahillakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an Allah ya ce bai halatta a gare ku ya ku maza ku karɓi wani abu na dukiya abin da kuka ba wa mata ko mun kankantarsa illa an takafa Allah ya kima hududallah sai dai dan kuna jin tsoron matan da ku ba za ku yi tsaye da dokokin Allah ba fa in khiftum Allah ya kima hududallah in kuna jin tsoron matan ba za su kiyaye dokokin Allah na yi na yi bari na bari da biyar da'a ba fala junaha alaihima Allah sai ce babu laifi a gare su su matan fi maftadat bihi da abin da suka fanshi kansu Allah ya ce babu laifi Tawus sai ce Abdullahi dan Abbas laysal fi Dawus yace ya ibn Abbas to wai da Allah yake cewa a saki mace saki daya saki biyu kun haka Allah ayar Allah ta a saki daya saki biyu ko dai ka rike ta da kyautawa kar ayi na uku ko kuma ka bacce daga nan ta kama gabanta sai Dawus yake ce ibn Abbas to yanzu anan idan miji suna da saki daya biyu da matarsa saurana sai suka yi kul'i sai ta fanshi kanta ta ba shi kudin aurensa shi kuma ya kyale ta yanzu ya kenan auren sai ce laisal fida'u bi tadliqin yace yanzu ba a yi na uku ba saboda shi fansa ba saki bane idan yanzu ya bata kudin ba su rabu ba auren ne ya lalace auren ya lalace idan ta dauko kudin ta dawo masa da shi in ya dauki kudin ta ce ba ni kudin sai ya dauki kuɗin sai ya maida mata yanzu ba ya maida sadakin sa ba kenan in ya maida mata sai su koma su yi ginin zama akan wannan igiyar su guda guda ida ta rage kun gane malamai suka ce abin da yake ƙara tabbatar da hul'i ba saki bane akwai abin da yake cikin littafin musannaf na Abdulrazzaq yake cewa annaz zawju ahqqu bir raj'ati fi talaqi bambanci shine idan miji ya saki mata miji ya saki mata ya wa yake da ikon ya dawo da matar na mun yadda miji ne yake da daman yake da yanci da sarari da daman ya dawo da matarsa bi khilafil khul'i sabani khul'i fala haqqa lahu fiha illa bi ridaha khul'i kuma bai da iko shi yanzu idan miji suka yi khul'i da matarsa ta dauki kudin sa ta bashi yanzu kudin sa ba yana hannunsa ba yanzu ya ise ce na dawo da ke yana da na hurumin Bayar na hurumin amma ita yanzu tana da daman ta ce to shikenan shikenan ba ni sadakin da na baka zan koma yanzu ita take da iko ko shi ita to kaga yanzu inda saki ne za a ce to shi yake da iko ya dawo da ita a saki shi ke da iko a hul'i ita ke da iko yanzu ya tabbatar da kenan ba saki bane tunda mace ba ta da ikon mai da aure ba ta da ikon saki ballantana mai da aure sai ya zama ba saki ba an gano abin sannan abin abinda nasosi shari'a suka nuna da kiyasin malamai da manganin ba na dewa yana kara tabbatar da cewa kul'i ba sake lalacewar aure ne shi yasa malamai suka ce inda miji zai iya kul'i da matarsa su goma su yi ciniki ta biya shi su yi ciniki ta biya shi su zo ta sake dawowa ta karɓi kuɗin su sake faɗa ta bayar kuɗi ta ce masa ni ba zan zauna ba ga sadaƙinka ta bashi sadakin ya karba ta dawo kuma can ta ce gaskiya wani ina son mu kuma zama auren mai ce to ga sadakin ya nuna su koma inda za su yi so goma babu komai saboda ba saki ne auren ya lalace saboda wani abin da ya kawo lalacewar auren ya lalace kuma an mayar ya lalace an mayar misali yadda za mu gane lalacewar aure zainab ira nabi sallallahu alaihi wasallam matar abu as ibn rabi zainab ta musulunta abu as sai bai musulunta ba a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ka je ka dauko min yata ka kawo mu lokacin da aka kama shi a badar annabi sai ka je ka dauko min yata ka kawo mu yace yace ya rasulullahi zan cika mala gauri ya tafi garin makka ya dauko zainab ya daura ta gaban raƙumi ya kawo ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga yarka manzala ya ce wa'adani wa saddaqani ya mu alƙawari kuma ya cika mu alƙawari Zainab tana nan bata yi aure ba kaga yanzu saki ne idan miji ya zama kafiri mace musulma ya ga ba aure bane lalace yi ba ba saki bane aure ne lalace saboda Allah madaukin sarki ya ce walan yaj'al Allahu lil kafina lil mu'minina sabila Allah bai sanya wani tafarki ga kafiri akan musulma ba da haka auren yanzu ya lalace ne tunda lalacewa yayi tana nan bata yi aure ba har Abu al-As ibn Rabi' ya zo ya musulunta da ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki Zainab sai ya maida mijinta inda saki ne kaga sai a ce yanzu zaman da ce a gidan manzo Allah watan ta nawa ai ta gama idda ta yi kaza ya kamata a ce a saki sabon aure a yi sabon waye amma duk zaman da ta yi a gidan manzo Allah tsawon wannan watannin ko shekarun da har Abu As yazo zo ya musulunta tunda ba ta yi aure ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai lissafa magana idda bai kuma ba yana musulunta Annabi sai ya dauki matar sai ya maida masa yanzu me ya faru lalacewar aure ba yau inda saki ne fa kaga sai an yi sabon alwali sabon komai sai an yi sabon da haka lalace aure daban saki daban mhm. sannan la ya tabi lukul talaqan hatta walau kana bi lafzi talaq malamai suka ce ko da an yanzu kaga anan manzo Allah yake cewa kuz da hadika wa talliqu hatta tadliqa ka karbi lambunka ka saki da saki daya malamai suka ce kul'i bai zama saki ko da an yi amfani da lafazin saki shine magana hadisin da muke kai kenan wai da manzo Allah yake cewa ka karbi lambunka ka sake ta saki nawa daya ba suka ci in dai kulu ya yi ko da an ambaci sunan saki to wannan lafazin saki din in dai ta bada kuɗi miji ya karba in dai wannan ne ya faru ko da ya ce to shikenan na karɓi ina na sake ki wannan sakin dai akan kulu ya kai gina bai saku ba an gane me yasa malamai suka ce saboda ai maganar sakin ta fito ne a madadin kuɗi da matar ta biya miji kun gano sannan kuwa ba fada suka yi ba ba wani abu suka yi ba ya na sake ki kuɗi ne ta bayar shi kuma me ya karba sai ya ce ya sake ta in dai sakin akan kuɗin da ta biya ne to ba saki bane an gane sannan malamai suka ce ba sharɗi bane da za a yi kul'i sai an yi amfani da kalmar kul'in ko a bata auren ba sharɗi bane kowane irin kalma aka yi amfani da shi kowane irin salo aka bi kowane irin tsari aka bi in dai mata ka bata sadaki Tamiyar maka ko ka ba ta wani abu a lokacin aurenta tamiyar maka ko me kowane irin tsari aka ba to sunan shi kuli kawai ko da ba kira sunan kuli ba an gane misali lokacin da zaka auri mace kai a garin ku in za a yi aure ana ba da keke spili ne a matsayin sadaki keke spili hmm. a kusa abin da suke wannan yi yau akwai kabilar da za ka yi aure amma yanzu amma ba a yi ba ko suna yin suna yin kuwa na ina kamar sun daina da idan za ka auri mace keke spiri za ka kawo to yanzu kaga kai sai ka bata keke spiri sadakinka da za ta mirma shi ta maida maka me keke spiri to sai kuka yi magana akan ba ta son ka ta ce ma za ta miyar maka sadakinka sai ta ɗauko keken ɗinki sai ta baka sai ka karba yanzu kaga ai ba sadaki ka tamir maka dan ba abin da ka bayar shi aka baka ba ko da ciko kwando da doya sai ta baka sai ka karba an gane ko ka ce kimin aure kamar da mu muke cewa ai ba mu ce mai kuɗi ba wani ni ba na son zama da kai sai ka ce sai ka ce to babu komai ki sa mun mace a ɗakin ki muna faɗa ba to kul'i ini ki yi mun aure kul'i ini an gane ki nemo mun wata hul'i ne ki meye mun gurbin wata da ke hul'i ne duk kalmomin da aka yi amfani da shi matukar ya yanzu kaga anan zai yi wa ba za ka gani na ɗayan ba kai ba ta ɗauki sadakin nata ta miyar maka ba amma sai ta jini maka mata ta kawo maka ka ganta ce yanzu ga wannan ta maka ka tsaya ka ganta sosai sosai tashi tsaye ta tsaya yi tafiya an gani ta yi tafiya ba gurguwa ba ce tafiya ta kalau komai ka daidai ka duba ta maka ga ce eh wallahi ta mun sosai ma ku ta mun to shikenan Allah da zan je gidan iyayenta in yi tambaya ita wannan matar taka duk lokacin kuna gida tukunna ta je ta ta hada mutane ta je gidan iyayen yarinya aka yi tambaya aka bata aka yanke sadaki duk ba ruwan kai ta biya ma sadaki dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu dubu ɗari ku ta biya sadaki aka za ka yi maganar kaya ta yi kaya akwati biyar akwati shida akwati hudu kai babu ruwanka ko gani ba za ka yi ba ta kai akwati aka sa ranar biki ta ga ce ran asabar ne fa ce to Allah ya kai mu karfe na karfe tara a ina ne sai ta gaya ma sai ka je ka a matsayin ka namiji ka je daurin aure eh mana sai ka je a daura maka aure mutane sama murna to Allah ya bada zaman lafiya Allah ya sa albarka yanzu kaga daga ran da wannan matar aka kawo ta matsayin mace ita wannan kun yi kulki na'am an ce ko yana nan ta kulki eh to ta aure maka mace kuma na'am ba shawara eh. eh. ita ce a wai <laughs> oh, a ba za a ba aure ne wanda ya cika sharuɗan aure an samu sadaki an samu alwari, an samu shaidu an samu siga an samu lafazi yanzu auren ka wannan matar aure ne ita kuma yanzu da za ta dawo sai da ce to yanzu kai ka miyar mata sadakin te za ne shine za a duba lokacin da ita za ta maka auren sadakin da ka aure ta da shi ta miyar ma ko kuma an kimanta in za ka yi to yanzu zan dawo eh to ba matsala ni ma zan dawo da ke ina so in dawo gidana gidana ba matsala shi kenan to za ki dawo eh, yanzu za ka dawo min da sadakina za ka dawo min da sadakina yan sadakin za a gina ne akan yarjejeniya ai kaga ko dai a gina akan sadakin ta na da ko kuma abin da ta kashe ta ma aure ko kuma ku yi ciniki duk a konan kofar eh a zuwa ya ciniki ya ce to zo mu zauna ku samu lokaci ku zauna in zai yi ma daki ita matar da aka auro din ce to kin gane ta ko eh ina gane ta wallahi uwar daki na inna da ta mun kuma eh ita ce ta ce za ki dan je kicin za mu dan tattauna eh fa sai da ba ku dama sai ku tattauna to yanzu nawa ya za a yi kina a'a yanzu ka san me za a yi eh, auren da na maka na kashe ma dubu ɗari bakwai ne yanzu ka maida min ɗari bakwai ɗin sai in dawo ɗaki na Shi kenan fa biya wa mace a lokacin da zaka aure ni nawa ka biya sadaki kaza ba ka maida mu a ni yanzu fa zan dama fa miliyan ɗaya zaka bani ta kashi ma 700 za ci miliyan ɗaya babu lifi a ce a yi ciniki sosai a ce a ke ki tsaya ki duba kin ga fa al'amuran gashi gashi ga abubuwa ga abubuwa da yawa ne hakan nan an gane kuma sannan malamai suka ce lokacin da za ta dawo idan gidan gidan mace ɗaya ne ta kwashe kayanta aka sa wannan matar idan ta dawo ba ta da hurumin cewa a cire wannan matar ta da gidanta ba ta da hurumin tunda an yi lokacin da wannan ce matarka take gidanka ita wannan ba matarka bace an gane wasar kuwa da sa suka ce kul'i ba saki bane sannan ba sharɗi bane za a yi kul'i tsakanin miji da mata sai an je ga alƙali babu ba sharɗi bane idan miji da mata suka zauna daki to wane tsakani da Allah ne fa kaji bana son ka ce to ikon Allah ba kya na wallahi bana son ka dan ko na zauna ba zan iya maka biyayya ba bana son ka to yanzu ya za a yi dan Allah wani kai haƙuri in fanshi kaina kace a ah, ba matsala ba matsala wallahi ba matsala ina son ki ina kaunar ki Allah ne shaida kin ga ko tafiya kwana suna kike ba na iya bacci a gidan nan amma tunda kin kira kalmar bakiya suna din zan haƙura eh ba duk wanda yake da macen da ba ta son shi mahaukaci ne typical mahaukaci ɗaya ne fi shawuka shi ne wanda yake cire kayan shi a layi duk wasu mahaukata wanda idan ana son yi za su fara guje-gujen nan duk kesinsu da sauki wanda ya fi shawuka wanda kawai yake cire kaya in ka neman rili mahaukaci ka samu wadda mace ba ta san shi na santa kuma ya ce sai ya aure sai ya zauna da ita sakare kawai rili mahaukaci in ka same shi ka tsaya Allah ta wallahi kar kamar wani mix ba madiran mahaukaci ba mace ba ta san ka <laughs> Allah na rantsi wallahi idan kyau ne sai ka samu wadda ta fita kyau za ka gani in ka yi haƙuri in kana addu'a za ka gani ta fita kyau idan diri ne zaka samu da tafi ta diri idan arziki ubance yake zaka samu wanda yake ubance arziki kai ko me kake tunanin tana da shi Allah yayi wata wanda na ta yafi na wannan za ta yi aure kuma ta maka biyayya ta a ah, ta shigo in dai ta shigo din ba matsala in dai ni dai ta samu ta shigo ta shigo ta shigo in ta shigo ba za a san da za a yi ba wani za a san da za a yi fa za ku ya daki shi yasa Allah ya ce fa la junaha alayhi ma fi maftalat bihi haka Allah ya ce babu laifi tsakanin miji da matar ta fanshi kanta ku yi ciniki ta biya kuɗin ka ta kama gabanta sai ta haɗa ka da safa ta haɗa ka ta koma gidansu shikenan magana ya kare sannan akwai ruwa da aka samu daga kai sama bin Abdurrahman ibn Sautiya Bashar ibn Marwan fi khulu'in kana bayna rajul wa imra'atin falam yajisu an samu kuli tsakanin bashar bin Marwan da wata matar sa sai bai wanzar ba fa qala huwa abdullahi ibn Shihab abdullahi ibn Shihab sai ya ce qad utiya Umar fi kulli in fa ajazahu Umar da tsaf mata da miji su biyu suka yi kulli a daki ya ji labari ya kira su ya ce an yi suka ce yamin eh, ya daki mun gama umar dan kaya ce shikenan ku kama gaban ku an gane da haka idan miji da mata suka yi kulli su biyu a daki ba matsala ya halatta kowa ya kama gaban sa ya halatta sannan shin alƙali na daman ya yi kulli ba tare da idan miji ba ɗazu na faɗa cewa ya halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ɗazu da aka kawo kes ɗin wannan sabit ibn qais mata ta ce ya manzo Allah ba wai ina kin sabit saboda addininsa ko kuma halayensa ba kawai da ina ba zan yi masa biyayya ba ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam me yace mata annabi kawai ta kalla yace zaki maida masa lambun da ya baki a matsayin sadaki tace eh annabi ce kai karba ka sake ta saki daya idan annabi ya nemi shawarar sa da kai idan ana magana kulli miji ba sai ya yadda ba in dai sai ya yadda ne ba zai dira ba sai in dai na santa kamar shi lokacin da zai saki tana son shi ai ba ta nemi shawarar ta bai kawai za a ce abin sa ne to haka ita ma haka za a ce ta yi abinta babu komai sannan idan mace tana jinin al'ada shin ana iya mata kul'i kasan muka ce saki bai wa ai saki ana haramun ne saki mace tana jinin al'ada ba to shi kulu'i fa malamai suka ce da yake kul'i ba saki bane an gane kowane lokaci kana daman wa mace kul'i da jini ba jini da ciki ba ciki da yake ba saki bane kowane lokaci kawai ya halatta kai kul'i ba matsala tana cikin jini sai ta tare a matsi kuma gashi ni ba bazan zanna ba bana son ka dan Allah dan annabi ka nan ban shi kai na ci a ba matsala kawo kudin kawai ta dauki adashin ta dama shi ne ta baka sai ka ce to har kayan ki tafi gida ba matsala ba kamar saki bai da muka ce ba a yin sa idan ana cikin jini wannan shine maganar jumhurul ulama da daga cikin malaman ce maganar su kamar da ibnu qudama ya faɗa cikin littafin al muguni sannan ita mace da aka mata kuɗi da ya za ta idda idan kuka yi kuɗi da mace ta biya wa kuɗin ka karɓa to yanzu da ya za ta yi idda ta yi wani auren kuma na sannan akwai mata haka akwai yare da na sani akwai wani saurayinta da suke bala'insu sai saurayin ya bata ko ne irin neman cira ne tafi ne ko yare haka ne ko kama shi aka yi naman tare mijin wanda take son da ya zo ya zama ya yi da tsafiya shikenan idan labarin ya fito har da yayan ta fara wannan mutumin ba wannan mijin ta da yayan su da shi labarin ya fito sai ta samu mijin ta ce da Allah ina so kai haƙuri zan shi kaina zan fita ya ce to babu komai ta biya kuɗin ta fita dai ta auri wancan eh shi ma ya ɗan riƙe amana kaɗan ba eh muka ce babu lifin sai ta yi maka sharaɗi cewa mijina yana prison in ya fito za ka sake ni amma yanzu aure kace ba matsala ka yadda almuslimin ala shuruɗi mai ba an yi wannan ba ya ba auren shiga bane saboda ba auren lokaci bane ba auren mutuwa bane mutuwa ai kai ne auren mutuwa za ta so gare ka hmm. kuma yanzu wannan waye tsara na fitowar sa mun gana sanan kuwa yawa ko mijina ya bata ko wani abu haka to sannan idan har mace aka yi mata kul'i suka yi kul'i tsakaninta da mijinta za ta yi dama mun ce kuli ba saki bai lalatar aure ne ba kawai za ta yi istibra'i jini ɗaya ne don tabbatar da mahaifarta babu ciki kawai sai ta daura aure eh yau kun yi kuli ta baka kuɗi an jima jini ya zo ta gama jini ta yi tsarki kwana uku mai zuwa ta daura mata aure kuma ta gidan mijinta sabon shikenan da yake ba saki bane balantana a ce sai ta yi jini uku arabi ibn muawwi yake cewa rabi bint muawwi take cewa ana yaktar admin zawjiha rabi ita ke cewa mun yi kul'i da mijina ya ya bani sadaki amma na miyar mishi na kama gabana fa ta Usman bin Affan fa sa'alatu tace sai nazo Usman bin Affan sai na tambaye shi ma za alai min al-idda tace ya Usman ni dai gashi abin da ya faru tsakanin mun yi kul'i ya miyar mun da na miyar mishi da sadakin sa kuma ya karba yanzu yaya idda ta ta kasance fa qala sai ce la ta alayki illa an takuni ta ahadin bihi babu ma idda akan ki sai dai idan ya zama kusa kusa kusa kusa kusa kuka ya aure fatan ku si hatta ta hida sai ki zauna har sai kin yi hailaji daya asali ma babu idda akan ki in tun lokacin da kika yi jinin last month babu ne shiga tsakanin ki da mijinki kaga an tabbatar da babu ciki yayi tunda ta yi jini ba su tara ba in dai a wannan a bayan yin jinin ki da kika yi wanka wani abu ya shiga tsakanin ku to anan ne zamu ce ki jira sai kin yi jini daya dan tabbatar da baki da ciki saboda kar mu ce ki je ki wani aure kuma ya zama kin yi aure da ciki kala wa ana mutbin fi dhalika qada'a rasulillah fi maryam al-maghaliya manzala ta usman sai ki sha kuma wannan hukunci da ke ga nayi haka naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wata mata mai suna maryam al-maghaliya haka annabi naga ya hukunta cewa ta je ta yi jin daya kawai ta aurenta kanat ta da sabir ibn qais ita ce matar sabir ibn qais bin shimas faktala adminu wannan hadisi na makanta na sabir ibn qais take cewa da manzala mace ce manzala to yanzu an gama kuliya zan yi da da aure na da da idda da iddata manzo Allah ya ce a ji dai ko zaki daga kin ji dai ko shikenan sai ki auren ki Allah ya sa mun gani insha Allah ta'ala sati mu zuwa sai mu koma mu tashi shurutul kulli Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد muhammadin آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت